kuma za mu tashi a takbiru wa tasbihu fi sairi safar wato kabbara da tasbihi a yayin da kake tafiya fi sairi safar a tafiyan bulaguro sairu shine tattafa da kake kana tafiya ne halin tafiya a safar kuma sunan abin da kake yin gaba daya to idan mutum yana tafiya akwai ana son ya dinga kabbara yana tasbihi a wasu wurare na musamman ga hadisi nan qala jabir radiyallahu anhu kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna Jabir bin Abdullah yana ba da labari irin tafiye-tafiyensu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, Mun kasance iza sa'adna in muka hau kan tudu a halin tafiya, tafiyanmu muka hau kan wani hawa, kabbarna sai mu dinga kabbara. Muna cewa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa iza nazalna idan muka zo gangara kuma sabbahana sai mu dinga tasbihi. Muna cewa Subhanallah, subhanallah wannan shi ne za a gani hanyar da ke tsakanin makka da madina tsakanin daga madina za ka tafi makka ko daga makka za ka tafi madina duk wani wurin hawa sai ka ga an rubuta allahu akbar an sa allo an sa timebot an rubuta allahu akbar in ka zo gangara kuma sai ka ga an rubuta subhanallah to ana tunatar da kai ne kar ka manta nan hawa ne ka dinga kabbara nan kuma gangara ne ka dinga cewa subhanallah Wani hadisi imam al ya rawaito shi du'a'ul musafir idza asfara addu'an matafiyi idan lo idan ya kai lokacin sako. wato karshen dare kenan ga abin da zai ce samma'a sami'un bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina ربنا صاحبنا وأقبل علينا عائزا بالله من النار وانا أرويته لك أبو هريرة رضي الله عنه يتي من زعل صلاة ما يا كسنتي idan ya kasance a halin tafiya sai ya kai lokacin sahur to ga ina yin wannan addu'a din sami'un bi hamdillah. wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izan billahi minan kuma imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce ma'anan hadisin ma'anan addu'an samma asami'un ne ji ya jiyar bihamdillahi da yabon ubangiji subhanahu wa ma'ana a nan shine mai shaida ya shaida cewa ina yabon Allah subhanahu wata'ala wa husni bala'ihi alaina da kyakkyawan ni'imar da ya mana ka kula da bala'ihi alaina albala'u ana nufin ni'ima don bala'i yana daga cikin abun nan abdad wato kalmomi masu ba da kishiyar ma'ana bala'i yana zuwa da ma'anan musiba bala'i yana zuwa da ma'anan alheri da nima bala'i yana zuwa da ma'anan abu marar kyau bala'i yana zuwa da ma'anan abu abu mai kyau da haka husnu bala'ihi alaina kyakkyawan ni'imar da yayi mana yasa za ka ga gurzo in jarumai mayakan nan a littattafin tarihin ana yaba su yakin da suka yi za ka ji an ce wa abla bala'an hasanan wa abla bala'an hasanan ma'ana yaki kyakkyawan yaƙi kenan yayi abin da ya kamata yi sannan sai ce rabbana ya ubangiji mu mahaliccin mu sahibna ka aboce mu a wannan tafiya wato zama kana tare da mu da taimakonka da kulawarka wa asbil alaina ka kuranyo mana da a'idan mai tsari billahi da Allah minan nari daga wuta ma'ana anan ka zama mai kare mu daga wuta wannan ne uslubi ne na larabawa wa afzil alaina aizan billah ma'anansa ka zama mai tsare mu minan nari daga wuta amma za ka fassara kalma kalma zai iya baka wata ma'ana daban wa afzil alaina ka yi mana baiwa aizan da mai tsarewa billahi da Allah minan nari daga wuta to kamar wani ne zai tsare ka daga wutan a Allah ne mai tsarewa Allah kamar wakafa billahi shahidan ne wakafa billahi shahidan uslubi ne na zarar larabci Qur'ani ya kawo shi ma'anarsa Allah ya isa mai shaida wakafa billahi Shahida Allah ya isa mai shaida ai Allah in yi shaida shaida ta kare kenan kamar kace zaka fassara kalma kalma wa kafa billahi billahi ya isu da Allah shahidan mai shaida kaga kamar wani ne mai shaida ba Allah ba kenan amma wa kafa billahi shahidan billahi din shine fa'il din shahidan din kuma ya zama abin nan tamyiz to wannan amma muslim rawaito wannan wannan wannan hadisi sai addu'a idan nazala manzilan fi safarin aw ghairihi irin addu'a da mutum ya kamata yi idan ya sauka a wani wuri a halin tafiyar tafiyarsa ko akan hanya ka sauke zango ko kuma a gidan da zaka sauka ko idan ka tare zaka je ka tare a gidan ka sabon gida yayin addu'a da zaka yi a'udhu bi kalmati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalmati tammati min sharri ma khalaqa wannan kuma an rawaito daga qaulatu bintu Hakim as-Salamiyya ce ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalmati llahi tammati min sharri ma khalaqa lan yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalik imam muslim ya rawaito hadisi manzala ce duk wanda ya sauka wurin wani wuri na sauka yayi wannan addu'ar to babu abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan wajen ko wani kwaro ko ta dabba ko ni aljani ko makamancin wannan ba abin da zai cutar da kai in dai kai wannan addu'ar yi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce da imamu sun ya ruwaito shi ma'anar addu'an a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsarin wato ina neman tsari ina neman tsari bi kalmatillahi tamma da kalmomin Allah cikakku min sharri ma kalaka daga sharrin abin da ya halitta wato ina neman Allah ya tsare ni da kalmominsa cikakku daga sharrin dukkan abin da ya halitta to kaga ko duk wanda ya nemi tsari daga dukkan abin da daga sharrin dukkan abin da Allah ya halitta duk wani mai sharri ya mai tsari daga gare shi har shedan ya shiga dan shedan shi ma sharri ne zai kunani kwari shaggogin daji damusa zaki da sauransu duka mai tsari da su kamar Allah don Allah sai ya kare ka a'udhu bi kalimat bi kalimatillahi, bi kalimatillahi ka kula lamun din ka mata kasara kalima ba kalma ba bahaushe ne yake cewa kalma ai kalman da ya faɗa ne to amma balarabe sai ya ce maka kalima kalima alkalimatu yawa in kuma zai ɗaure namun ɗin to zai wa abun nan kafa ɗin kisira sai ce kilma hadihi kilma kalamuna lafzun mufidun kattakin واسم وفيل ثم حرف للكلم ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها الكلام قد يؤم هذا كلامنا لفظ مفيد كالتقم واسم وفيل ثم حرف للكلم الكلم كي كفر واحده كلمة با كلمة با واحده كلمة والقول أم سيت وكلمة kaga kilma za ka je ka zo ka ɗaure lamun to kai kasaran kabo ne wa kilma tun bi hal kalamu qad yu'am kilma to ma karka ce kalma karka ce kuma kalimat a kalimat dai ba kalmat ba a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsari ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku ni sharri ma kalaka daga sharrin abun da ya halitta to Allah ya tsare da kalmomin sa cikakku daga sharrin abun da ya halitta sannan zikirin ruju'i na safa sai kuma zikirin da ake lokacin da mutum yake dawowa daga daga ainihin tafiya yace yukabbiru ala kulli sharafin mutum zai kabbara a bisa dukkan ko yake barin karanta yukabbiru ala kulli sharafin salata takbiratin thumma yaqulu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أنا حديث عبد الله بن عمر يروي توشي من زن الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو أمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول كيف تولنا الدعاء بخاري نسير سكر ويكو yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga wani yaki ko aikin haji ko umra yakan yi kabbara a dukkan wani wuri mai tudu kabbarori guda uku sannan sai ya faɗi wannan wato ainihin addu'a ne da haka shine ne sai maka yukabbiru ala kulli sharafi duk wani wuri mai tudu shine ma'anar sharaf Almakanul ali zai kabbara salat takbiratin kabbarori guda uku duk inda ya zo wuri mai tudu yayi kabbara guda uku sai, يقول سنان سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء Mun fassara shi لازم sannan A'ibuna, ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun shi ma mun fassara shi dazu sannan sai ce sadaqallahu wa'dahu ko da yake a wancan kasatin ne ko a wancan kasatin ne bari mu sake fassara yukabbiru ala kulli sharafin salasa takbirati wato yana kabbara a bisa dukkan wani tudu salasa takbiratin kabbarori guda uku ثم يقول سنن سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala wa lahul hamdu kuma yabo ya tabbatar masa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai aibuna wato muna masu dawowa ta'ibuna mu masu tuba ne zuwa ga Allah ta'ala abiduna mu masu bautan Allah ne li rabbina hamidun kuma mu masu yabon ubangijinmu ne mahaifinmu. sannan sai ce sadaqa Allahu wa'adahu Allah ya gaskanta alƙawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya rusa rundunar yaki shi kadai ya rusa rundunar yaki shi kadai sai ka karanta wannan addu'a a lokacin da kake dawa daga tafiya sai ma ya kulu man atahu amrun yasuruhu aw yakrahu sai kuma abinda mutum zai faɗa wanda wani al'amari ya zo masa da yake faranta masa rai ko kuma yake kinsa yace kana sallallahu alaihi wa sallam idza atahu al-amru yasuruhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat wa idza atahu al-amru yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hali wannan hadisin Aisha ne radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hali imam hakim rawaito hadisin da Ibn majah hadisi ne ingantacce aisha ta ce mazala ta sama ya kasance in ya ga abin da yake so wani abun farin ciki sai ya ce alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat in kuma wani abu ne da yake ki to sai ka ji ya ce alhamdulillah ala kulli hal su shi a nan ya kashi da ma'ana ne ya ce kana da sura ta sama ya kasance iza a tawo amun ya suru idan abun da yake faranta masa rai ya zo masa kala sai ce alhamdulillahi lazi bi ni'mati tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah ta'ala allazi bi ni'matihi wanda da ni'imar sa ne tatimmu salihat managartan ayyuka suke cika kyawawan ayyuka to kaga wannan idan ka samu wata ni'ima ko kuɗi ko ilimi ko mulki ko aure ko lafiya ko wani abu na ni'imomin ubangiji ta ala sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat wa idza atahu al-amru yakrahuhu idan al'amarin da yake ki ne ya zo masa kamar rashin lafiya ko ni bala'i ko ni hasara ko ni abun bakin ciki kada sai ce alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi yabo ya tabbatar ma ubangiji ta'ala ala kulli halin a kowane irin hali muke ciki to da zaran ka ce mutum kaifal hal yaya lamari yace alhamdulillah ala kulli halin to akwai matsala kenan hmm. domin inda ba matsala zai ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat to kenan shi dai musulmi ala ayi halin yana godewa Allah a kowane hali yake kana hali na tsanani ko kana hali na ni'ima duk dai zaka gode wa Allah alhamdulillah ala kulli halin idan akwai matsala karka ce ba za ka gode wa Allah ba to sai ce fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam falalan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati قال رسول قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة وانا حديث إمام مسلم يروي توش ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص asalin hadisin dogo ne ya gutsuro mana tsakiyar sa ne manzala ta sa ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra aka ci gaba da hadisi manzala ce in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku yi mini abin nan ku koye shi ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan ku mini salati yace saboda dukkan wanda ya min salati guda ɗaya Allah zai masa salati goma man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara man salla alayya salatan wanda ya mini salati guda daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai masa salati goma so ya za ka kai wa manzo Allah salati shine kai addu'a Allah ya masa salati kai ba kai ne mai yin salatin ba a addu'a kake Allah masa salati Allahumma salli ala Muhammadin wa salli. kana cewa ya Allah ka yi wa manzon Allah salati ka kubutar da shi daga dukkan wani aiki ya dace da إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to kai kana roƙon Allah ne wa manzon Allah salati amma kai baka ita kai wa manzon Allah salati ba to me ma'anan Allah ya yi wa manzon Allah salati shine Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara manzon Allah daraja so idan aka ce duk wanda ya yi wa manzon Allah salati ɗaya sallallahu alaihi wa sallam Allah zai masa salati goma ana nufin Allah zai ɗaukaka darajarsa sau goma ko kuma Allah zai yi masa rahama sau goma Allah zai gafarta masa zunubansa sau goma suka shine ma'anan Allah ya maka salati kenan Allah ya ɗaukaka darajanka ya maka rahama ya gafarta maka in ɗan uwanka ne maka salati to ya yi maka addu'a ne Allah ya maka wa'annan abubuwa ne mala'iku ma sun maka salati sun nema maka gafara ne a wurin Allah ta'ala sun rima maka rahama a wajensa wannan hadisi ingantacce ne فنيت وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن, فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم بعض الناس قال لك إيه؟ صح وقال صلى الله عليه وسلم إتي من ذلك تسلم عليك لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وانا حديث حديث أبو هريرة وأن أبو داود يروي ده أحمد ده إمام أحمد كما حديث لإنجان amma farkon hadisin shine la ta taj'alu buyutakum maqabira wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum wato la ta taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajenku ya zama makabarta ma'anansa kada ya zama ba kwa sallan nafila a gidajenku don makabarta ne inda ba a sallah ثم ظل Allah ya ce إلى القبور ila يا قبور kar ku أكو kabur kar ku فإذن ku fuskanci kaburbura كان idan baka sallah a gidanka na كمان kaman ka mai da shi kabari kenan kaman ka mai da قبرينا ولين sannan wala duk bayan kowace sallah ka ce za ka ziyarci kabarin manzon Allah bayan kowace sallah ya kaje ka masa sallama a'a manzon Allah ce kar ku yi haka domin tsoron kada a riƙi kabarin wurin bauta sai ce wa sallu alayya ku yi mini salati a duk inda kuke kamin salati in kamin salati shi na ya ka ziyarce ni fa inna salatakum tablughuni domin salatin ku tana yana zuwa mini haifu kuntum a duk inda kuke a duk inda kuke kenan idan ka gani ta ya kana manzo Allah salati to wannan salati yana kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ka ziyarce shi ne da shi sa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi suke zuwa kabarinsa suna suna ziyara ba a'a galibi ma sai sun yi tafiya ne in sun dawo sai su ziyarce shi in sun yi tafiya in sun shigo gari sai su ziyarce shi kamar da Abdullahi bin Umar yake yi amma in suna masallacinsa suka yi sallah to ai dama suna yi masa sallama din suna ziyartar sa din a cikin sallan su ko domin a cikin sai ya kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan kuma a ziyarar ma iya abin da zaka faɗa kenan bari wuce wannan ba in ka wuce ma ƙari kai kawai ka kai ƙarin bayani ne amma asalin ziyarar ka shine wannan assalamu alayka aminci Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai manzon Allah ya kai annabin Allah wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarka da albarkatunsa shikenan ka ziyarce shi to wannan salatin da kake na tahiyadin yana kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake kar ku kabari na wurin kai kawo ka zo nan gobe ka koma a'a sai shaitan yi wasa da hankalinka ka je kai abin da bai kamata ba to mazala sama yana tsoritarwa ke sa imam mali ya karhanta mutumin da ke madina a ce kullum sai ya ziyarci kabarin manzo Allah ce bai kamata ba kana garin madina sai dai in bako ne kai ka je aikin haji ko umra zaka dan yi sati daya madina ko kwana takwas ko kwana uku wannan in kana so kullum zaka iya ziyarta yau in kai gobe ma kai jibi kai babu matsala don in ka tafi gida zaka yi shekara baka koma ba ko kai wata shida kila baka koma ba ko ko kuma har abada ma ba za ka dawo ba to kaga idan kai yawaita ba matsala ba ne amma wanda yake zaune a gari ko shi wanda ya je bakon a ce bayan kowace sallah sai ya je ya yi ziyara ka dinga salatin a cikin tayyanka da kuma salatin da kake manzo Allah yana isa masa ko ba na cikin tayya ba yake wa qala sallallahu alaihi wasallam al-baqil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya wannan kuma hadisin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib hadisin jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi rawaito da isnadi ingantacce yace manzon Allah sallallahu alaihi yace al-bakhil kaga babban marwaci man zukirtu indahu wanda aka ambace ni a wurin sa falam yusalli alayya bi mini salati ba ba marwacin da ya wuce wanda aka ce Muhammadun ko annabi Muhammad ko kala Rasulullahi ko kala Nabi ko manzon Allah bai ce sallallahu alaihi wa sallam. shine babban marwaci sai sa aka ce al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya ba yana nufin shine kawai marwaci ba shine babban marwaci wanda baya kyauta ma marwaci ne al marwaci babba man zikirtu indahu wanda aka ambace ne a wurin sa falam yusalli alayya bi min salati wannan yana nufin duk inda aka ambaci manzon Allah ta sunama kai masa salati ya zo ne hadisi radima anku رجم عنك رجم عنك رجم عنك من ذكرت عنده فلم يصلي عليه an je mai hancin an je hancin an turmusa hancin wanda aka ambace ni bai yi mini salati ba an ma'ana ya kenan ko in ba zara ce rugima an kukula ma'ana an turmusa hancin sa kasa ma'ana ya ɗaukar hanci wato duk wanda aka ambace ni bai mini salati ba ya kasanta bayyana ba kamar yadda wasu suke fassara shi ba ko su cewa an tsine wa wanda aka abin nan Allah ya tsine wa wanda aka ambaci manzon Allah bai masa salati ba hawa malan ka tsananta da yawa ayyo manzon Allah salatin mustahabbi ne ba wajibi ba ne na farkon ne wajibi in kai ba ɗaya ka sauke wajibi sauran mustahabbi ne to a ce duk lokacin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a masa salati ba wanda bai yi ba Allah ya tsine masa ai ka tsananta kuma hadisin bai faɗi haka ba cewa ya rohima an an turmusa hancinsa a ƙasa ma'ana ya kaskanta kenan inda aka yi dai ma'anar da sai zama wajibi ne kenan duk lokacin da aka ambaci manzo Allah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ba malamin da ya faɗi wannan amma dai haka ake so kuma idan baka yi din ba ka zama marwaci ma alheri da yawa ya wuce maka wa qala sallallahu alaihi sallam, inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yuballighunani min ummati salam wannan hadisin abdullahi bin Mas'ud na sayyar wato shi da hakin da isnadin ingantacce so mazala ta sama ya ce duk inda kake in ka masa salati salatin sai yana zuwa ko a nan Najeriya kai ko a Yola in kai salati salatin zai je masa a Madina to to hanya Salati ne zai tashi ya fire ya tafi ko ya za a yi so sai gaya mana hanya ya ce inna lillahi mala'ikatan Allah yana da mala'iku wasu mala'iku na musamman sai ya hina fil da suke yawo a bayan ƙasa yuballighunani suna isar mini assalama gaisuwa min ummati daga al'ummata suna yawo ne dole mu Allah salati sai su dauki salatin su kai masa wani yana gaishe ka wani yana gaishe ka to kuma sai ya mai da sallama ya amsa masa shi yasa hadisi na gaba yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam hadisin Abu Hurairah Abu Dawud da Rukayshi hadisi ne haka itimamin ahadin babu wani mutum ɗaya yusallimu alayya da zai yi mini sallama ya gaishe ni ya ziyarce ni ya gaishe ni illa raddallahu alayya ruhi fa ta Allah ya min da raina hatta arudda alayhi salam har in mayar masa da gaisuwansa kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ce maka wa alaikum assalam tamanin zai baka mamaki ko don masu sallama suna da yawa suna da yawa a lokaci guda za a san mutum dari a gaban kabarinsa suna masa sallama kuma duk zai mayar musu da sallama ne zai mayar musu kuma jishi yana nan a zahirinsa za a mayar masa ruhinsa to amma ka sani wannan rayuwar da maza la yake rayuwa ce ta barzaku ba irin rayuwar duniya ba inda rayuwa ce ta duniya misali yanzu a ce kana bacci duk wanda ya maka magana za a dawo maka da ranka ka amsa masa kaga kenan ba ran da za ka yi baccin kenan kwata-kwata wannan ya zo ya sallama wannan ya zo ka amsa wannan ai baccin ka ya kare to amma wannan sun da rayuwa ce ta barzakhu wato irin ta kabari kamar rayuwar shahidai da Allah ta ya ce a raye suke kar a ce sun rasu to haka nan shi ma manzo Allah yana rayuwa a cikin kabarinsa irin rayuwar da ta fi ta shahidai ta da daraja kuma yana mai da sallama din amma ya yanayin za a da masa da sa mun ba mu sani ba don rayuwa ce ta kabari kuma ba mu shiga irin wannan rayuwar mun ga yanayin irin ta ba kuma ba yi bayyana mana ga yanda take ba kuma ba irin rayuwar duniya ba ne kada'an kuma ba irin ta aljanna ba ne za ka rayuwa kala uku ne akwai ta duniya wanda yanzu muka santa muna cikin ta akwai ta kabari nan kuma sai mun je akwai kuma ta lahira wannan ma sai mun je mu ga yanayin ta ita kuma ya take amma dai duk mun yi imani da rayuwa guda uku gaba ɗayan su za ka kenan wannan hadisi yana mana falala na salati wa manzon Allah da sallama ka je ka ziyarce shi Allah zai mayar masa da ransa ya mayar maka da wannan sallama ta ce aminci Allah ya tabbata a gare shi sai ce kai ma aminci Allah ya tabbata a gare ka ka ka samu falala ba ta wasa ba in ka gaida shi daga nan mala'iku za su kai masa sallaman kuma ya mayar maka da gaisuwa ne. sannan ita ma falala ce ifsha'u salam ma da yace falalan yaɗa sallama sallama ba zikiri ba ne zikiri ne shi ma in ka da mutum ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكثر الكلام بينكم حديث أبو داود أبونا حديث أبو هريرة ولا إمام مسلم يقول سوء إن جدا حديث yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba sai dai farkon hadisi manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta na rantse da wanda raina yake hannunsa shine ubangiji ta'ala la tadkhulul jannata wata riwaya la tadkhuluna kuma ma'anar sade ne ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun imani duk wanda ba da imani da zai shiga aljanna mazala ya ce la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun ba mai shiga aljanna sai rai mu'mini sai rai musulmi wala tuminu kuma ba za ku yi imani ba hatta ta habbu har sai kun so juna a sai musulmi ba so juna ba su shiga aljanna ba a wala adullukum manzala sama ce ba zan nuna muku ba ala shay'in a bisa wani abu idza fa'altumuhu in dai kuka aikata shi tahabbtum da ku so juna sai ce afshu salama bainakum ku dai ta sallama tsakanin in dai yi wa juna sallama da ku so juna duk da kace masa assalamu alaikum wa rahmatullah zai je yana kaunan a ransa duk mutumin da kai wa sallama ya amsa maka wa alaikum assalam assalam zaka ji kana kaunar sa a ranka idan ana so a so juna a dinga yi wa juna sallama amma ka ga musulmi dan uwanka ka kau da kai ko ka ga musulmi dan uwanka ka ki masa sallama ka yi masa abun nan eh, ka zo kawai ka gaishe shi lafiya ina gajiya ko ya maka sallama ka ki amsawa ka ce unhu ko kuma ka zo ka kawo ta magana ka danne wannan sallama ne wannan duka ba kuskure ne ba daidai ba ne Wani suna yi da jahilci wasu saboda ba su babu karantarwa na addini tare da su wasu kuma suna saboda son zuciya wani ma saboda ba dan kungiyar ka bane kawai ba za ka masa sallama ba ko ba za ka amsa masa sallama ba wannan kuskure ne kai sallama wa musulmi ka amsa musulmi sallaman sa in kana son ka shiga aljanna da wannan shi min da zai sa a so juna a ji ana kaunan juna amma in banda gaba rashin sallama in banda gaba me za ta haifar ka da mutum ba kamar sallama ba ko ya maka zanna ba ka amsa masa ba dole yana zon yana jin haushin ka tunda shi ba mala'ika bane daga nan gaba za ta iya faruwa tsakanin na sha kuka misali yanzu za ka je jeji cikin jeji kana tafiya kana tsorace sai ka hango mutum da takobi yana rike da takobi yana tahowa kanka da mashi da takobi yana tahowa kuma yanayin shigansa dai ga ta gayin da take ya zare takobin ka hankali ka zo da ya tashi ko wani abokin ka ne zai zo ya halaka ka amma kuna tahowa kuna tahowa da ya kusan ka kafin ya ƙare sawoyin ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ka ansa za ka ji sanyi a zuciyarka ta wannan mutumin ba ba mugu ba ne ka ce wa alaikum assalam wa kaga sai ka dan yi murmushi shi ke ya wuce ka wuce amma idan ya zai na ci ga baki ba ko bai maka sallama ba ai makirkida za a kama ya sai kaga ko rabu kuma ko da kun yi kiliya da shi ya wuce ka wuce sai ka waiwaya baka izanka ka kama tafiya ba ka waiwaya ba da ka dan yi taku ku za ka yi waya bayan ka kada ko <laughs> ya yau ka ne amma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah har kuka dan gaita da shi lalla za ka ji shakkar za ba za ka ji ba to a sai sallama tana nuna ni masoyinka ne in na maka sallama haka in ka amsa ni kai masoyina ne a dinga yin sallama wa juna koyarwa ne na addini musulunci musulmi dole su so junansu salatun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman al-insafu وبذل wal للعالم والإنفاق من الإقتار وانا حديث عمار بن ياسر أما موقوفي ne shi rawaito maganarsa ne Imam Bukhari ya rawaito hadisin ta'liqan wato ba tare da isnadi ba amma bin ya sai ce abubuwa guda uku dabi'u guda uku man jama'a hunna wanda ya tattara su ya siffantu da su faqad jama'a al-iman wannan ya imani na farko al-insafu min nafsi adalci daga kanka wato wa kanka adalci ka zama adalin mutum ka zama adalin mutum ka tsaye da kanka inda Allah ya tsaye da kai a matsayinka karka wuce matsayin ka kai wa kanka adalci kenan sannan kai wa sauran musulmi adalci shine ma'ana al-insaf ka zama azzalimi wa bazlu salami lil adam da yaɗa sallama ga talikai kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum in ban da yahudi da nasara kafurai wanda ubangiji ta ya ce la tabda ul yahuda wa lan nasara bis salam kar ku fara yahudu da nasara da sallama su ne kawai ba za ka mutu ba amma duk musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah sannan wal infaqu min al ihtar da ciyarwa daga daga talauci wato daga ko a ce daga komro ne kuma maimakon ka zama marowaci ka zama mai ciyarwa ka zama marowaci a karka yadda ka zama mai ciyarwa kar ka zama mai komro wato mai mako mai ruwa to wannan abubuwa guda uku mutum ya haɗa su to ya zama yana cikakken imani ga ka adali da kana iya yin adalci a tsakanin jama'a ba za ka yi wani sharri ba ko makiyinka ne za ka faɗi alheri a kan sayin alheri yayi sannan ka zama mai yin sallama wa mutane ka zama mai kyauta a shi kenan ka zama mai ka zama ainihin mutumin kirki bawan Allah وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تدعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حديث دقى عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر بخاري ده مسلم يذكر ويفش متفق عليه عبد الله بن عمر أن يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدني أبنتكينا عبد الله بن عمريني amma dai an ya sa abdullahi bin umar akwai wawun a gaban rahun din in an sa wawun ya zama abdullahi bin amr bin al-as in kuma babu wawun ya zama abdullahi bin umar amma babu iskali dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ko bin umar ko bin amr bin al-as yace anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulmi tafi alkhairi wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci ta fi alkhairi kada yake to ɗaya motsa ama ka dinga ciyar da abinci fi sabilillah wanda ba da shi ka bashi ɗabi'a ce mai kyau wa taqra'u salama ka karanta kuma sallama alaman arabta akan wanda ka sani wa man lan da wanda baka sani ba wato ka dinga yin sallama wa wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga ɗabi'u guda biyu ga ciyarwa fi sabilillah musamman ciyar da abinci sannan kuma ga sallamawa wato bayin Allah na gari ka ce abin nan dole ka zai shi assalamu alaikum ko ka san shi ko baka san shi ba assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan hadisi abun mamaki an ce a cikin ɗabi'un musulunci wanne ne yafi fi sai aka ce ciyar da abinci da da yin sallama to ina imani da Allah ta'ala ina sallah ina azumi zakka rukunin musulunci duka ciyar da abinci da sallama ya fi so bai fi su ba don an tambayi manzo Allah a wasu hadisan an tambaye shi me fi daga cikin ayyuka ayyul amali afdal sai ce as-salatu ala waqtiha a kan lokacinta ko yace birrul walidai ko yace jihadi fi sabilillah sannan kuma yace ciyar da abinci da kuma yin sallama sai aka ce to me yasa manzon Allah jawabin sa yake sabawa a tambaye shi me yi bane aiki fi a musulunci wata ne ce kaza wanda yace jihadi wanda yace bin iyaye wanda yace sallah a lokacinta wanda yace masa ainihin ciyar da abinci fi sabilillah kuma a ce masa ainihin yin sallama aka ce ai ikhtalafa aljawabu bi ikhtilafi ahwali sa'ili wato an ta ta saba saboda halayen wanda suka tambayin daban-daban ne shi wannan ya zo yace a gaya masa wani aiki ne yafi da aka lura haka ga bai kula da sallah akan lokacin ta ba ba sallah a farkon lokaci sai manzo Allah ya ce masa sallah a farkon lokacin ta wannan da ya zo wani aiki yafi to yana da dan matsala wajen kyautata iyaye za ce masa birrul walidain bin iyaye sai a bashi a haka wannan kuma da ya zo wani aiki ne ya fi a cikin musulmi maka sallama ya za ta ce ga hadisin nan idza sallama alaikum alul kitabi faqulu wa alaikum hadisin anas bin malik yace wata ran wani ba yahude ya zo ya wuce manzo Allah sai sai ce assalamu alayka ba fa assalamu alayka ba yace assalamu alayka assalamu ma'anarsa mutuwa yace mutuwa ta tabbata a kanka a samu alaika wai sun dauka ba za a gane ba mutum zai maka sallama assalamu alaikum zai ta samu alaikum kaga ba za ta gane ba to wasu na masa mummunan addu'a ne Allah kashe shi mutuwa ta tabbata a kanka to manzo Allah kuma ai ai muhan ne ana masa wahayi to mazala shi ya ji abin da suka faɗa shikenan kai sai musu wa alaikum wa alaika kai tunda shi kaɗai ne wa alaika kai ma mutuwa ta tabbata a kanka kai ma Allah kake ka kenan to da yazo yi wannan sallama sahabban ne suke wurin ba su ji cewa assalamu alaikum ya faɗa ba su sun dauka assalamu alaikum yace yanzu kun san me suka faɗa me wannan mutumin ya faɗa suka ce a mu ba mu sani ba sai ta yi abin da yake assalamu alaikum yake assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanka to sai manzo Allah yake to daga yanzu idan yahudawa suka zo za su yi muku sallama to suna ce muku ne idza sallama alaikum ahlul kitabi idan alkitabi kitabi suka yi muku sallama faƙulu ku ce wa alaikum ku ce musu wa alaikum kawai tunda suna cewa assalamu alaikum ne mutuwa ta tabbata ga wani ku ce wa alaikum kuma a kanku to kaga ku za a amsa addu'ar ku su ba za a abin nan ku kuma ba abin nan ba za a amsa musu taku ba ku za a amsa muku taku to za ka ce ku ce wa alaikum to da manzo Allah ya faɗa yake to abin da yake ce mini shine mutuwa ta tabbata a kanka sai sabai suka ce ba za mu kashe shi ba ya rasulullah la naqtuluhu ya rasulullah ba za mu kashe shi ba manzo Allah ya a a'a kar ku kashe shi Da ma yahudu haka suke yi ahlul kitab yahudu sar in za su yi muku sallama sai su ce assalamu alaikum to amma idan suka yi muku sallama ku ce wa alaikum kawai kuma a kanku ku duk wanda suka faɗa ku mai musu ce kuma a kanku to wannan daga wannan ne suka samo cewa in ba yahude ko kafir ya maka sallama ka ce wa alaikum kawai ko ce iri ya maka ko cewa yi assalamu alaikum ko cewa ya samu alaikum saboda hadisi ya ce iza sallama alaikum ahli min ahli kitabi suka mutu sallama ku ce wa alaikum ku ce wa alaikum wasu malamai suka ce a'a in suka ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata akan ku to anan sai ku ce wa alaikum ko kuma ba ku ji abin da suka faɗa ba sai ku ce wa alaikum kuma akan ku kaga in kishara addu'a ne kuma akan ku in an mummuna ce kuma haka to amma idan suka muku sallama mai kyau assalamu alaikum to kuma musu da sallama mai kyau ku ce wa alaikum assalam wa alaikum assalam wannan kuma saboda farko wannan hadisin ai ya bayyana abin da suke faɗan ne sai ce ku ce wa alaikum samu suke cewa sannan umumi ta alqur'ani ta ce abin nan ya abin nan wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana aw rudduha idan aka gaida ku da gaisuwa kuma da wanda ta fita ko irin ta to shikenan wannan ya nuna ko kafiri ko musulmi in ya maka sallama ka ce wa alaikum assalam in sallama ne kai ya maka amma in mummuna ne kuma ga hadisi ya koyar za ka ce ne wa alaikum wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi ingantaccen hadisi addu'a wa inda sama'i siyahi diti wa nahihil himar addu'a inda inda sama'i yayin jin siyahi diki kukan zakara wa nahihil himari da kukan jaki ko kuma a ce taron zakara ne don kare zama ba hausa aka yi ba eh wato siyahi jiki abin nan canan zakara zakara ta yi kara ta yi sauti wani hikin himari da kuma kukan jaki sautin sadina to wani yin addu'a ake yi ga hadisi nan ya faɗa yace idza sami'tum siyaha jiyakati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum na al-himari فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رعى شيطانا أبونا أبو هريرة رويته حديث حديث كما بخاري لا مسلم رويته متفق عليه abin da yake cewa idan samitum siyahad diyakati idan kuka ji shara na zakara wato zakara tana kara kamar tana kukanta kenan ko kaza ko zakara don na ce ajiyaka jam'u dikin ne amma ajiku asalinsa zakara ne ai zakara ne tafi ko da shi za ka ce zakara musamman da asuba ko in asuba ta yi alaman gari ya kusan wayewa to idan kuka ji wannan shara na zakara din fas'alullaha ku roƙi Allah ne fabihi daga fadalansa fa inna hara al malakan domin ta ga mala'ika ne ita zakaran ba mala'ika ta gani sai sai wannan kukan to sai ku raga hannu ku addu'a Allah ya ba ku fadalansa akwai alama alkhairi kenan wa idza sami'tu nahiqa al himari idan kuka ji kukan jaki fata'awwazu billahi ku nemi tsarin Allah mina shaitani daga shaitan daga sharrin shaitan fa innahu ra'a shaitanan domin shi ya ga shaitan ne wato shi jakin ya ga shaitan ne yake kara yake ihunsa to sai ka ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zaran ka ji kukan jaki na zakara kuma ka roki Allah falalansa irin wanda kake so sai Allah lama inni min ko kuma wani alkhairi da kake so ka roka in zakara ne ka ji ya kuka amma idan ka idan ainihin abun ne mai sunansa jaki shi kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ga ainihin shaitani du'a'u nibahil kilabi bil addu'an haushin kare da daddare in ka ji karnuka suna haushi da daddare to me za ka yi ga addu'an da za ka yi Ya ce Kilabi يتي إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق min hunna فتعوذوا منهن kunna, يرين ma لا ترون idan kuka ji nubahar kilabi ko nibahar kilabi ko ne kafar faɗa ne wato haushin kare haushin karnuka wani hik alhamiri da kuma kukan jakuna eh, alhamir jam'i ne na hima himar jaki daya hamirin kuma jakuna da yawa wal khaira wal bigala wal hamira ai duka jam'i ne billahi da daddare fata'awwazu minhunna ku nemi tsari wato daga sharrin su waɗannan karnuka ɗin da kuma jakuna ɗin fa inna kunna ya raina ma la su suna ganin abin da ba ka gani wato shedan suke gani kenan shedan suke gani hadisin Jabir ne wanda Abu Dawud ya rawato shi da Imam Ahmad kuma hadisi ne ingantacce to sai dai nan ma abun mamaki da ya kamata malam ya kawo mana addu'a ne yadda za a yi ta don nan bayani yayi can ma haka ne bayani ne. Amma babun nan bai mana sigan addu'an yadda ya saba yi ba to kaga anan kaga idan ka ji kare haushi sai ka ce a'udhu billahi min sharril kilabi kenan ina neman tsarin Allah daga sharrin karnuka idan kuma ka ji abin nan eh, me ka jaki yana ainihin yana kuka shi kuma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim saboda wancan hadisi na baya gaya mana ta'awwazu billahi minash shaitan saboda haka zaka nemi tsarin wato shaitan ne don shaitan ya gani addu'a liman sababtahu addu'a ga wanda ka zaga idan mutum ka zage shi ka gaya masa baƙaƙen maganganu to wani irin addu'a kyakkyawa ya kamata ka masa ai baka kyauta masa ba ko ko kuma inda haƙƙi ne ba laifi ba ne amma in ka masa kyakkyawar addu'a bayan nan shine Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu ja'al zalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah Abu Huraira kamar yadda imam abin nan imam bukhari Dan Sin suka ruwaito yace manzo Allah ta sama yace Allahumma ya Allah fa ayyuma mu'minin kowane mumini musulmi sababtuhu na zage shi kama ka ka ka bambance sabbu da shakamu sabbu ba shi yana cewa zagi amma aibantawa ake nufi ba zagi na ashar ba kaman gafara nan mai katon kai misali kaga wannan aibantawa ne ba wai ashar ne ka ka ka dunkula masa ba ko ba gane ba to ka faɗi ko mai warin baki misali ko makamancin yau ka aibanta mutum dai tana ce masa sabbu amma shatamu irin zagi na bakar magana din nan yana shiga cikin sa shi ko zagi na bakar magana ko kuma wato ko na fata ko kuma irin wannan na aibantawa to shi manzo Allah ai baya ashar ko yana ashar ba zai taba yi ba ai mutumin kirki ba ashar alfasha ne ai manzo Allah laysa bi fahishin ba alfasha to amma yakan aibanta wani to shi ake ce masa sabbu'i sai ya aibanta shi ya faɗa ko kuma ya ce qatalaka Allah ko sakilatka ummuka ko bari ya daka kai kan mahaifiyarka ta yi azaranka kaga wannan ma ai aibantawa ne mummunar kalma ne to amma laraba sun saba faɗan irin wannan din ne to sai ya ce fa ayyuma mu'minin sababtu duk mu'minin da na zage shi ko na gaya masa maganganu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka ya Allah ka sanya masa wannan ya zama lada ne zuwa gare ka ko kuma qurbatan kusanci ne ilayka zuwa gare ka yawmal qiyamati ranar kiyama ka zo manzon Allah in banda Allah ta'ala wa fi shi rahama wa fi shi tausayi sai Allah mutum ya maka laifi ka zage shi kuma ka ce wannan zagin da ka masa din Allah ya sa ya zame masa lada sababi na kusanci zuwa ga Allah ta'ala a ranar alkiyama shi kenan ya yafe kenan har ya maka kyakkyawan addu'a sallallahu alaihi wasallam sarkin hakuri kenan ko shi yasa hausa suke cewa hakuri sai ma'aiki nace ya hakuri sai sai hakuri sai ma'aiki lallai ma'aiki ko a mutane ba da kai shi hakuri sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu al-muslimu idza madaha al-muslima abinda musulmi zai faɗa idan ya yi ba musulmi dan uwansa in ka zo ba musulmi dan uwanka to ga abin da za ka faɗa saboda shi ɗan adam zahirinsa ka sani baka san batininsa ba karka wanke shi ciki da waje baka san me batininsa ba yace kala sallallahu alaihi wa sallam idza kana adukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذلك كذا وكذا وانا حديث daga Abu Bakra wani mutum ya yabi wani mutum a gaban manzon Allah sassama ya dinga faɗin alkhairi a kansa yana yabonsa a kai mutumin kirki ne kai kaza ne kai kaza ne sai manzon Allah ya ce masa laka a za ta unuka sahibi ka kai tonka ka yanke wuyan mutuminka abokinka wailaka ka za ta unuka ka haka uku kai tonka ka yanke wuyansa wailaka ka za ta unuka sahibi kai tonka ka gama da shi ka san idan ana yabon mutum a gabansa kashi biyu ne idan mutum dama mai son yabon ne na <laughs> mutumin kirki ne sosai bai na son a ba masa to zai dinga kumbura ya dinga jin kansa shi wani abu ne kaga ka sauke masa tawazu ka sa masa jiji da kai da girman kai wannan kuma aibi ne a addinin musulunci shine ma'anan ka yanke wuyansa idan kuma bawan Allah ne mutumin kirki ka zo kana yabonsa a gabansa sai shiga wani hali sai shiga damuwa da takin hankali to ka ka shigar da shi kunci za ka yabi mutum sai ka yabe shi a bayan idonsa kai bi shi a bayan idonsa shi ne bo ingantacce amma a gaban idonsa sai dai akwai ta maslaha in kana son ka nuna a mutane kila da basu san matsayinsa ba akwai alkhairin da ke tare da shi ya kamata a ce sun fa'idanta da shi sai basu sani ba sai ya kai be shi a gabansa saboda wannan maslahan to wannan yana da amfani ko da zai ji wani abu da yi mutumin kirki ne zai dan ji wani abu to ai abun zai amfani da jama'a kamar ba mutum kirki za dama bai kamata ka yi shi ba kwata kwata a gaban jama'a ko a gaban jama'a ko ba a gaban jama'a ba don kar kai karya a cikin abin da kake wato ainihin kake faɗa amma in ba haka ba to ya ne ba wani maslaha mutane abin nan don ka ba maslaha in kai a gabansa to ka bari bayan idon sa sai ka yi to da ya faɗi haka har sau uku sai maza ya ce ka yanke wuyan abokinka sai ce masa to man kana idza kana adukum madihan a yanda hadisi yake man kana madihan wanda ya kasance mai yabon sahibahu abokinsa anan idza kana adukum madihan sahibahu idan ɗayanku zai yabi abokinsa la mahalata babu makawa falyakul to yace ahsibu fulanan ina zaton wane kaza kaza ne karka yanke ka ce ina zato za ka yi bai a gaban idonsa ina tsammani muna yi wa wani zaton alkhairi kaza kaza wallahu hasibuhu Allah shine mai masa hisabi shi ya san badinin sa mu ba mu san badinin sa ba wala uzakki ala Allah ahadan yace ba ma tsarkake wani a gaban Allah subhanahu wataala ba za mu tsarkake wani mu ce mutumin kirki bane a gaban Allah Allah shi ya san badinin sa mu ba mu sani ba sai dai ahsibuhu ina zaton sa kaza yace in kana ya alamu zalika idan ka san yana da wannan ta alkhairi sai ka ce ina zaton sa kaza wa kaza shi wani mai kaza ne mai kaza ne wannan duka saboda me saboda karka shiga wato ainihin cikin wani hadari ka faɗi abin da ba haka ba ko kuma ka yabe shi ka kumbura shi ka kai shi inda Allah bai kai shi ba wannan abun ya zama masa fitina don yabo din yana zama me yana zama fitina yana daga cikin fitintunu na zamani a sa malami a gaba ana ta wasa shi ana ta zuga shi shi ko yana zaune ya yi rawaninsa da ba sai yana rike da tarbinsa wannan ya zo ya wasa shi ya wasa shi wannan ya zo ya zuga shi ya zuga shi a haka ne fara aka zarce wani za a ga an nuna shi a ce wannan shine shehuwa ne inda ake fara. ai shine shehuwa na za ce to ai shine manzon Allah kai shine Allah ma yana na ai gashi ana posting ɗinsa tun ana yaba ka a gaban ka baka hanawa baka tawabu baka cewa ni ba na son haka har a zo ana kai ka matsayin da ba kai bane a ce kai ne manzon Allah kuma kai shiru har a zo a ce kai ne Allah ma kai shiru har a yi sujjada a gaban ka ka ga wannan fitina ne to sai sa manzon Allah yake ba da magani irin wani kai mai yabon kai kafa kafa idan abin zai zama mutum fitina kada ka yi to shi kuma wanda aka yaban ga matakin da zai ɗauka don kada wannan abun ya ruɗe shi shine ma ya kulu almuslimu idza zukiya da musulmi zai faɗa in an yabe shi to kai aka zo ana koda ka cikin jama'a me zaka ce kai kuma karshe ɗaya ci galba a kanka sai ka ce Allahumma la tu'akhilni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li khayran mimma yadhunnun haka bayin Allah na gari suke faɗa Aziz bin Arqa yace wani mutum ya zo daga cikin sabon manzala ta salama ko wani mutum daga cikin sabon manzala ta sama ya kasance idan aka yi masa taskiya aka yabe shi sai faɗi wannan ya ce Allahumma la akhilni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li khayran mimma al Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi ko asalin a cikin al-adabul mufrad nasa ba cikin sahih Bukhari ba kuma da isnadi wanda yake ingantacce ga fasaran addu'an nan tawabu ne a cikin ta idan mutum ya koda kai koda ka sai ka ce Allahumma la akhilni bima yaqulun ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa ya Allah ba ni na faɗa ba ya Allah su suke faɗan haka Allah kar kama ni da wannan a zo idan za a yi zai ka kila sama da yadda ka cancanta to Allah kar ka kama ni ba ni na faɗa ba wa ghafirli ma la ya'lamun Allah ka gafarta mini abunda ba su sani ba na laifuffukan da nake ina da laifuffuka su basu sani ba ina sun sani kila ba za su yi ba mini ba sai koma zuwa ga Allah Allah ka gafarta mini abun da basu sani ba waj'alni khairan mimma yazunnun waj'alni khairan mimma yazunnun kuma ka sanya ni mafi alkhairi fiye da abin da suke zato kenan a yanzu suna mini zaton alkhairi ne to Allah ina da kurakurai ina da laifuffuka ni ba komai bane ya Allah Allah ka gafarta min laifuka na da basu sani ba Allah kuma zaton da suke min na alkhairi din ka sanya ni in fi hakan ma sallah na addu'a akwai addu'a da ta fita tawadu da kankan da kai ai sai bawan Allah na gari ne zai yi to sai kai wannan addu'an amma in ba haka ba mutane za su karka su baro ka shi yasa wani yace ilahi la tu'azzimni fa inni mutirrun billadhi qad kana minni yazunnu an-nasu bi khairan wa inni la sharru an-nasi illa ta'fu anni yace ya Allah kada ka azabtar da ni ilahi la tu'azzimni yace fa inni mutirrun billadhi qad kana minni ya Allah ni ina ikirarin da ina ikrarin laifuffuka na zunubai na na yadda ina ikirari da su na yadda ni mai laifi ne ba kamar yadda mutane suke fada ba yace ya zunnu nasu bi khaira mutane suna min zaton alkhairi wa inni amma ni da sharru na ni na fi kowa sharri illan takuwa ne in baka yafe mini ba suna min zaton alkhairi amma ni na fi su sharri ma saboda zunuban da nake yi ya Allah sai dai in ka yafe mini to kaga bayan Allah na gari kenan masu tawazuwa ma zo ana koda ka kana karin bayani kana girgiza kai kana dariya wannan abin kunya ne wani abin kunya ne musamman ga mutanen kirki musamman ga malamai in sarki ya kai wa ko mai kuɗi ko ni ɗan siyasa wannan ba za ka yi mamaki ba amma kamar malami kan bai kamata ba in wani ko aka to kai kuma ka ji tausayin kanka ka koma zuwa ga Allah ka tina zunubanka ka tina laifuffukanka ka tina sirrinka wanda Allah ne ya sani na laifuffukanka wanda mutane ba sani ba ya sa ne ya man satarta masa'ibi ya man satarta ma'aibi wa masalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu qabiha sarirati la basalama alayya man yalqani yace ya man satarta ma'aibi ya wanda ya suturce mini aibubbuka na wa masalibi da laifuffuka na ya man satarta ma'aibi wa masalibi wa ja'alta kullun nasi kal ikhwani ka sanya mutane suka zama kaman yan uwana suna min zaton alkhairi ka sanya zama kaman yan uwana kowa yana so na saboda zahiri na ya gani ni mutumin kirki bai san batini na ba yace wallahi law alimu qabiha sarirati yace wallahi da sun san munin zuciyata zuciyata ba mai kyau da sun san matsalata ta baɗi ni. Labar bas salama alayya man yalqani ga wani duwar wanda ya da nima da zai zai mini sallama ma. wannan ba tawabu ba ne kankan da kai kenan kaɗani yake wannan tawabu kaɗani almaliki minuniya shi da sun san matsalan baɗi ne na yi so zai nima ba su mini sallama ba amma kuma sun zo suna ta yi bona, suna ta yi bona. sai Allah karka kama ni da wannan kai ne ka sutur suturta mini aibubbuka na sai ya zama na ba a ganin wannan aibubukan ba a ganin wannan laifukan to kowane musulmi ya kai ke ba kai ba annabi bane ba masumi bane akwai laifukan da kake a boye wanda ba ka son a sani inda za a sani da kiman ka za ta rigu a gaban jama'a sai Allah ya rufa maka asiri ya susuce maka wannan abu to idan an yi ka karka kai kanka inda Allah bai kai ka ba sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka roki Allah ta'ala ya gafarta maka wa'annan laifukan da su sani ba ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim